Ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta dawo da ɗan wasan baya Jeremy Matthew da ɗan wasan tsakiyar fili rafina daga hutun raunuka domin samun damar buga wasan La Liga tsakanin Barca da Sevilla. Matthew dai ya share makonni uku ne a gefen fili biyo bayan rauni da ya ji a kafa shi ta dama lokacin da Barca ta sha kashi da ci da babu a karawa da ta yi da Celta Vigo. shi kuma Rafina wata tsoka a kafa shi jiwa ciwa a wasan da ya duka a kasar shi shi ma Andre Iniesta ya dawo kungiyar har ya fara wasannin atisaye amma har yanzu likitoci ba su ba shi karfin gwiwa ya ci gaba da wasa ba a halin yanzu dai kungiyar real madrid ita ce akan teburin la liga inda ta baiwa basa maki biyu kacal bayan duka wasanni goma sha daya